ina gyara mashi stoki ya da tuna da ba kuma da ta mana ba ba maka ya san ba ne ba ba ya ne ta ba ba ba ka ba da kiwa kuma kuma da gidan mara fare

Sorry, sir. You are stupid. You are nonsense. Go back to your place. At your Take your position. Yes, sir. And continue your working. Yes, sir. on your legs!

za mu hotsa jikinmu domin ku da ke zai tura Najeriya. Ba ku

amina a wace unguwar kike zaune gadi gadi eh. hmm. gidan wa kenan gidan IG Bello hmm, IG Bello hmm. ai babana ne inspector general of police <laughs> ni kuma sunana Musa ɗan gidan Umar Bako chief of army staff eh. kin gani abun ma gida ne ashe wallahi to ya za in samu address ɗinki address ɗinki. buga mu London nan. Oh, Amina. Amina, in Allah da zaki Thank you. Na gode. Oh, sai an <laughs> ya goma wallahi wani abu ne ke damu ba san ban sani ba wata yarinya ce na haɗe da ita to ni yanzu nan duniya yarinyar nan ita nake tunani ai ka dan baka ga yarinyar bane na tabbata da ka ga yarinyar wallahi ka so ta zama mallaki na yarinya yarinya a wata sabuwa zanafa kana ana ga gabas kana ga yamma ka ga fa ka sani zainab ba ta nake ba kuma sajiya ma sun sani ka gani haba kana ganin ko zaga ya tsobi da wannan abu eh to kai ma ka zo ta magana ina ganin ni a gurina in je game da hajjiya ne babu wani damuwa amma ali an ce hannu daya baya daukan jinka tun daga ka me zai hana mu je yanzu ni da kai mu samu hajiya mu je yanda za ta ce ko ba haka ba ko ya ka gani Gari na zuwa. Ali? Wai ya samu wajen muka zo. Gari na zuwa. Yawa gari? Wallahi. Ali lafiya dai? Mari na jiya. Na ce mu tsiye ki. Kwarai. Yau na gan ku samu da magana. Akwai magana sosai. <laughs> Kai mata bayanin mana kana magana. Wannan wannan wannan gane ko? To gaskiya magana ce. To musa musa wuta ne hmm? kuma to ni ma abin da ya sa da yana ɗaya daga cikin abin da sa ba na dan inuwa to na so in zo in same ki hmm. to amma tunanin yana hana ni zuwa gaskiya abin da yau da ya zama da dole dai sai an dan sai dai an yi magana hmm. ya sami wata yarinya ce kuma gaskiya ta yi bai gaya maka da yan uwarsa da za a haɗa su bane na sani na sani abajiya to ya kuma za a zo da magana wata yanzu abajiya na gaya miki fa ni ki daina magana zainab na gaya miki fa ba son zainab ke ba kin ta sani ajiya ba ka santa ajiya kin fa sani ɗan uwarka ce ba ina santa abu nan yan uwata ma na jiya. ajiya yanzu za ka yi da babanka mai zai ya gaskiya kin ga daga lokacin kamar training ya kusa eh, to za mu je sai ki musu addu'a za su je a wai shi ke nan yana buga kamar filat ne eh ba shakka na ji aka ba shakku ma ah, na san kaka na da kokari ani kenan wa'annan yara ma wannan ba za ki cewa yuno yuno iyayi hmm ke gurin ka na zina da a cikin gida kuma da na ɓata lokaci na ce su gurin tashin ta kuma sai gashi mun haɗu da ku. to sai an jima shi kenan. kana nufin baka da labarin ne. a ni ba abin da na sani. ba san cewa za a yi mana aure ba. da ke da. da musa mana. ke zainab bari in gaya miki. na gaya miki fa ni ba akwai yarinyar da zan aura. don haka don Allah ki rabu da ni kawai ba ruwan ki da ni idan kana jin wasu ba za ka rabu da shi ba domin kuwa sai dan uwa ya yi an yi

kin sa a tayar sunan ummi abin da za a yi karki daɗe ah. a da ta dawo yana. Allah mu hajiya shigo wannan kwa ita ce ba kowa da ake yaro hajiya dama ita ce amina da nake faɗa miki ya kamata a bana sanar mata a ba za mu shiga ɗauko miki ba lemu bismillah nắng không anh? Nắng. Hai ngày tới. Còn mà thì mẹ nói là video của mình. Đó là anh hành cho đi vậy. Ừ, mình chỉ đóng lại chị đó. Chị đang ai chị phần. anh đã sợ chị. À sợ đi chị đang gì mà. Allah tabbatar da alheri. Ya dinga kula. Hello.

na haka duk wani su gaba daya na kulle sanadin dan karamin jariri na kushe kwani na kawo shi na a bashi madara jariri na bashi madara shi ma dan karamin yaron in girma karamin kullum zai fitina zai ya daidai yasa ka ci gaba da kulle su yasa kuma shi karamin kwanon ka hada da shi ka kulle tare yasa ya sha nuna wajen wani yasa family grounds up but ya tawas yasa yasa wai oh what what do you mean oh my god you polish yes na kwace abu ya ina ina daga gidan aji ba 阿姐，是。阿姐，不要走。爸爸，爸爸，是，是，是。爸二我二。去做饭。咱们去，咱们去。

taro na ina wata magana she ta aure za ta fita da mijin oh my god ina ganin ma ko kai ka je wani zai wuya a hannun da ake cikin su Ali, ba na jin zan yi hakura, ka san ba zan taɓa yi hakura ba. Ba ni kullum wata baran je gidansu. Baran je gidansu Ali. za ki shigo haka sai sai sai harabar ko sai jikin ba na ba ba ba wallahi na yalla yalla yalla yalla yalla ko ko yalla ko ka ka ka ana kai ana jiran ka ana jiran ka ka ka

na san ayi so kake amma sai ka sai ka ga wanda ya aiko ka ah, a kan aiki na nake sai da kai dan yi makuri ka zauna ki kuma zuwa dan man jima ko ah, a ba ma ma ku ga ya ko mun ba nan ah, ba shi ne zan ga course, I know. Eh? I'm not saying that Allah. No, of course I am. I'm not working on it. I'm not lafiya na ganka nan? Yana da ya Daga ina? Daga gidan aji ne. Menene? Sai talakawa Musa. ci gaba da jin hankalin baba a kan wannan yarinyar yanzu da abin da nake ma abba na ba ka gani ko a shi ke na sai rabu da kai kai da shi a dai za ka iya rabu da kai kai da shi ne so ku ta wani abokin ka ne yana na hajiya yana cewa shi ke da kyau da kyau Presidente São Paulo. juna ne a jiki wannan jini ce ce ta makaranta ce ko ta ne mace ce za ta kama kafa da ke a wajen can ga kuɗi ga mulki Allah ya ba babanki duk ƙasar nan ba mai fada a ji kamar babanki ko biyan mulki aka yi sai babanki ya sani eh, eh, kafin ki tambaye ni ina ke ina dan gidan maziyaci dan Allah in tambaye ka tambaye ni za ka ban amsa kwarai kuwa ina ruwanka ka sa ka zo ka takura min da ƙananan surutai tafiyan ka kada kana samun baki a nan cewa gaskiya ne na ruwanka Allah fita daga nan ni ba na da gida ne sai kwana biyu ban ganka ba mun mun gamu da daji yake cewa ya ce ka zuwa ba ka zo ba ko lafiya dan Allah na san a matsayin ki na yan uwata na ce don Allah a kula ne don Allah an ne yi ne ko ne dan Allah Musa ya mutta ta yasa kake ba ka hannunka ba baya ridewa ka yanke kai Musa. haba Musa ka fi tuna fa ƴan uwarka ce shi ne kake mata wulaƙanci saboda ka samu wata ko haba Musa ni Allah ya ce matar ka ce bayan da za ka yi da ita mu kenan Musa mun tafi. Amma dai Musa Allah ya kai mana ba akwabi kamar ya ai sabu wani hali na je gidan aka ce kado nan filin wani irin ta wani irin ta ka gaya mun wala an kulle ta da ba ba shi ko bai ko wala an kulle ta kamar ya an kulle ta eh, kamar ya an kulle ta abin ba zai kayan ki nan gana an kulle ta a gida wallahi za mu samu damar guduwa ba ina ina ga za ka sa yanzu abin da nake so da kai na dan Allah idan wahala ka san yadda za ka yi ka fito mun da Amina dan Allah ka je ka ne ni ka ga tsara a a yi kafa yanda za ka dan Allah tsaya ya to idan da kauri sai a dama ba kauri na magana bismillah inna lillahi wa inna ilaihi

wallahi tallahi abu ne ba kai kama a hanya bayan sauke ka sa ta yi misali wato shi kenan sauke ka eh, ita ne rage maka hanyar sauri sauri yake faruwa wancan Allah magana nan da Zainab wani baba wani shi lallai na sai na auri Zainab eh wani kuma yari yarinya ba zan aure ta ba abba ba ji ba abin da baba ya ci Amina wai ba zan aure ta ba kuma dole lallai sai na auri Zainab abin yana damu da a eh gaskiya dama wannan tare da ina ina tunanin wannan eh kada ba zai zo ba mu surprise amma wani eh, kai wannan wannan shi ne abokin na gari shi ne abin da nake mata oh, oh. wannan nu da yanzu na zamilla a gidan su amina yake ya eh. san komai game da ni da amina shi yake haɗa mun connection ma a gidansu duk abin da ake shi to an fa zan magana da daddare zan kama ita za ka kawo ta da barari ba da daddare an gane magana da amina zancen da muke da kai na cewar za mu bar garin da ita za mu je can garin kakannin ba da na sanin da hakan ya soke mu je can kawai a daura mana aure ko ba ka ba tun da dalu da yayi aikin sa shikenan ga yana ganin wanda dan a ma mun na da ko ka ga ina sauri eh, ana taba na da ko mun rasa na yanzu ma haka gida na a gindin mota yanzu zan to yanzu zan a daura wani in ko rubu ma na eh. tsada da kike ji mata ko na dabba mai tsada da shi ba ko mun sai da shi ta ka gama shi ana wallahi eh, ka gama da shi ma da na da ne da ina son wata ne sosai wannan mutum ne mai son kuɗi akwai kwaɗayin kuɗi don haka ina bashi yana ci inda ka sai yana cin abinci haka nake bashi kuɗi mutum ne mai kwaɗayi baka ga yadda yake ba a yau da daddaren nan za mu yi yadda za a yi mu gaggara zai zo da ita a yau kawai yanzu mu tafi tare da kai ma eh to ka sani ko ina son amma nan nan za mu za mu je dole gaskiya haka ne eh, ba za ka samu damar zuwa can ba amma ni zan yi kokarin yanzu zan je zan je Allah ya mu tafi ka samu damuwa idan ka dawo insha Allah ka ji ya in Allah ya ma hawo to shi an to shi an so thank you so much zaman tare ki dole mara ba ku sa da ba ku ci Allah ina son ka wanda ya samu wancan Allah ya taimaka kana aure gida ba wa dan rake ba gurin maulidi na gurin maulidi to oh, mu za ka ga maulidi illa ka gurin maulidi ne ba mu iya maulidin ba mu gurin maulidi ne Allah abin da za a ah, ina zuwa ka kira bishiyar nan sau talatin da bayar da baya Allah sai kai da Allah ya ba da da baya nace ba da ba ah, ka ga ok haka ne da bayan kenan aha total box ka sha mai kenan ka gaji in ka gaji ka rika bayani in ba na son ba ka zo nan ka ga wannan eh, ka kare ta guri ka kare ta guri aka ce in ka ta sai mun bayani

ku bẹ́ẹ̀ ni. wa. suka tafi moda ai sai yanka ce ka tafi moda ai yanda ka gani kafa ta kafar to ka zama wani sami wa abu na wani gudun sayan ka bakai. da zan a janna ne. To me? Haka da Wani Tashi tashi

uku ban ta zama ba gashi yanzu ga karfe takwas na dare bayan shiga cikin dajin nan Allah yadda zan samu miki 'ya'yan itatuwa ana jiran ki ta suka mu Allah ya kama dan haka dole ki tashi mu tafi ci tashi tashi mu tafi za ki tashi ne ko kuma za ki tashi bayanin ya dan ba za ki tashi wurin warbar buɗa ki masa a garin mu gurin a gaba ka dauke ta ba wallahi bayan na gaji kai ma ka dauka ki tashi haka dan tashi za ki tashi ba za da ya rubuta bayan ɗora. yalla bai ka ga sai mu kwana muna tafiya ai na ga kwanan kwanan mu nan muna tafiya a hanya kwana bakwai kawai to kuma ba sai mu ciki na takwas ɗin ba dan nasarar da muka to amina amina amina amina fifa da wasan ina kayan da muka ajiya nan Oho, wani jama'a, stand up! Yes, sir. Stand up! Stand Masale, left, right! Gaba na? Hmm. Hey, follow, follow! له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله لا نكاح الا بولي وسداد وشاهد عادل lokaci. Waye kai, waye kai. Kai kai kai Waye kai ya kai Yes. Wabi sakai da kai da wanda ya tura ku nace ma ku tare ku ba ku da hankali. They will be under arrest immediately going to Now. Hey, kai. wannan shine kanin inspector general of police din bane san me dalilin da yasa kace ba za ta aure Musa ba shine na ce to bari mu tambaye ka ni ma kaina ban san me dalili ba ko ban ga abin da ya faru ba a ba ta wanda take so mana mu huta mu ma kullum koke koken nan ya ishe mu hmm? tambaya kenan me dalilin da yasa baka so ta aure Musa nan wannan ko karfin maganar wannan Musa a wannan gida ba abin da ya shafe ni da su saboda haka kan karfi aure tsakanin amina da musa ba ba za su taɓa wurin shi ba saboda haka wannan magana kan karji wannan tsakanin na ne da ubansa ba wani magana aure tsakanin amina da musa saboda haka idan na karji ɗan ɗan ɗan ɗan tsakanin ka na kun san kai kun ku je ku faɗa kanku malakai da mahaifi eh eh tunda suna son junan su a kyale su ma su yi soyayya su ni ban taɓa ganin irin wannan abu ba ni tun da ba za a faɗa min ba dalilin da ba za a gwada a wani zuwa ba haka na ga abin da ya ishe ni yau a garin nan shi ya kafe da taurin kan ya ce ba haka ba to ni me hujja ne me wannan dalili ne ka wannan masifa haka ka Allah na maganin wannan abu dan Allah menene ya sa ka hana aurenmu da Amina baba ka taimake ni dan Allah san amina nake tamkar da nake sa rayu musa na amina so ka fahimci abu ɗaya ka san kai ɗana ne ka san na kaunarka ba abin da za ka so wanda ba zai maka ba amma tun da ta wannan ya gagara na so ka fahimta kawai kawai kanka to baba ya kwarai da wato in ka duba shekarunka suna da karanci da ba za ka yi fahimci yadda abubuwan da suka faru ba a gane ko labari ne mai tsawo wanda duk usulinsa yana kan uwar yarinyar uwarta baba ta shi yasa na gaya maka ba za ka fahimci wannan labari ba baba menene suke faruwa eh to kamar da na gaya maka dai labari ne mai sau kuma dukkan shi yana dogara ne ga rayuwar ita mahaifiyar yarinya ba baba to ina so in san ko menene ne abin da yake faruwa da kan mene me me abin yake faruwa ai musa ya ce kin san komai a kai musa ya ce na san kuma mene ne yake faruwa mm. a ni ba san abin da yake faruwa ba ba ki ce ba ki tsaya in gaya miki ba ka take ce